ba ka ce hadi wasu ba wani ba layi na biyu ka ce o wa mahabbatin nufosi laha hmm? ya yanke ba sama fa sama almada ya yanke kutotin a kansu hatta fi tanawuliha ala wajhi tadawi الوجه الثاني والسبعون أنه نهى an yata isina ne donar salisi mutum biyu su gana ba da na ukun ba su koma gefe ko kuma su yare hmm, su yare a ina abin koma ko a yi fulatanci ko ana zaune suka ga wanda bai jin turanci sai su dinga turanci a tsakaninsu hmm, ko a ce a wasu ne suka haɗe ga wani shi kabila baya jin hausa da turanci ake magana su koma su dinga yin hausa a tsakaninsu shi bai dace ba hmm? ha yan sun fi haka da sauki na sun wuce uku shi yana da bauki magana an sun fi haka kaga na da abokin magana ta da shi sai su koma wannan su wuce su tafi su dinga waɗe waɗansu wannan man su wuce su dinga kace na ce ɗinsu kace na cansu kewa eh eh wato duk abin da zai karci rai musulunci ba a san shi wallahi mazan ga addini ba mabiya hatta karatun da ake ba karatun gane muke yi ba Ah, ana magana yana da ciwo eh, ana magana ciwo sa a yanzu ce min eh, kun taro kuna jin kuna kuna turanci ne na zai na kallon ku <laughs> a jero zuwa na ji a ah, mutane ne gaje gaggara da musamman kai dai da waye za ka ɗauka je ka ɗaba da masu ku dinga yi ha ah, buron ke da akwai wanda bai je kwata-kwata wanda bai je kwata-kwata muwa ba za mu yi ba mu ba za mu yi filatanci ba muka gaba ga amma igala ina ji a igala ah, eh, ana neman wanda na mayar da shi ba fulatani to tun da kake wanne ka taba mayar da shi ba fulatani in kana son fulatanci ce igala hmm? ba ka san ɓadaki ɓadaki ba to ba ka san saɗa-saɗa ya san saɗa-saɗa ya wuce wannan shi to ya iya bane ba wace wanda iya wajen jumla nawa hmm? ya iya haɗawa ha igala ai mfullun baban kamar na ba kamar igala mfullo wana ɗi sai wana ne saɗa-saɗa scoraggiato dica la fai banana setta setta na ce, Annahu na an yi tanaja isinani duna salisi, ya Allah. لأن ذلك ذريئة إلى عظمه kuma duk abin da za ka ɓata dan uwanka Allah ya hana ka wa kasar kalbihi wa zannihi sau da zaton mummunan abu don ƙarshenta da shi ake alwajihu salisu wasu saba'una an Allah harama nikahal ummati Allah ya haramta auren baiwa alal qadiri ala nikahil hurra wanda zai iya auren ya ya baiwa Allah ya hana إذا لم يخشى العنة إن دي بيجي طولون ضيتنا بار لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده بوت الدبوان تنفى حتى لو كانت الأمة من الآيسات قودا وطنا دقتكين آيسي تافي الدليل دعيه ويأوليتا من الهبل والولادة لم تحل له سدا للذريعة ولهذا منع الإمام أحمد الأسير والتاجر أن يتزوج في دار الحرب shi yasa aka hana wa attajiri ko dai bawa kamamme je yi aure a ƙasan yaƙi yana aure to ta aihuwa kaga 'ya'yansa su zama bayi yi haƙuri kawai inda zai yi da ta'aridu waladihi lirriqi wa allala bi illatin ukhra wa hau annahu qad la man man'ul aduwi min musharakatihi fi zawjatihi gagon ya annahu kada layin kinu ba zai iya tare makiyan nan daga su yi haɗaka da shi a mata shi. ba wa kake yi eh, mutum ya zo wani zai ɗauki matar ya za ka yi ba yadda za ka yi to ka yi haƙuri kawai hatta ya ti Allahu bi amurshi alwajihun rabi wasu annahu kenan wannan yana nuna shi fa musulmi ba a fa jin daɗi ne a gaban shi ba ba fa ibiya wa kansa bukata ba ya ji daɗi ha'a. yana la'akari a yansa makomai a yansa hmm. a ko bai yanta ta ban dai bai wasa ce ba wanda abu mana aure faka zai je aure kai yanzu ba don kada a yi mai yake da sunan wasa ne zai zama ya yi abin nan ba a ce maka da gaske ne a ce maka ka zo je a yi santa ka aure bai wasa Hmm? <laughs> tun daga ya fara wanda ba ma yi zai ba zai iya yi ba da ga ya kwace mata gaba ɗaka mai da ita taka amma ai ka ga ce maka da da gaske ne wannan ba ai ka zaka ga wulaƙaci sai fata wuni a gidan shi sannan da yamma ya turo ta kwana wurinka da sassafe ta koma to ai kaga dole wannan zai kullu wulakancin da zai bayyana kwanda mutum ya hakura shine magana ya ce mutum ya hakura amma bai waka ai nan da mata aka ce ko yanzu irin rayuwar nan da ake in ban da ba da rayuwar da muke ciki ta jarrabawa ce ba a gaskiya da mutum yanzu da ya aure ya kwanda ya aure baiwa ya abai wasa kai wacce isiyo ba ya aura ba wacce isiyo isiyo bai zai aje ta kila dai wacce ka sayo da ya ta cuce ka ta haja ai ga za ka ga manya-manyan malaman na duk bayi suke zama su ya ga maliku na ga an lissafo da dama bayi ne suke ta ba sai aure ba sai dai sai sa tsaka da bayi ya fi sauki ya fi ganin in dai mai mutunci ne ga shi ka darajanta ta ga shi ka karrama ta ka zama ya kaɗan ya rage ta zama ya kana da iko da ita za ta shiga ɗaki ta yi ma'aji yanzu ka sayo baiwa ta yi ma sata za ka sata ta ji shiga turakakka za ta ga kuɗi ba za ta ɗiba ba sai dai ta kirga ta kirga ta ajiye maka za ka shiga ga kaza za ta yi ma dukkan miliyan na arziki to amma wannan tana kallon irin kuɗaya wanda dai Allah ya sauƙaƙe kowa san yadda ake rayuwa kana ja tana ja dole mutum ya boye ba ɗauki ya ɗauki albashinsa ya eh, sai dai ba sa to yanzu kina ce an ɗauki albashi to in an ɗauki albashi ma ga kaddarawa nawa ne ballanta ne ma in eh, ka ba ka ce ka ɗauka ba ka ce ba ka ɗauka ba kaga in amma an karɓi albashi nawa ne albashin duka to ballanta na ga matsaloli barkatai ballanta na ma ban ɗauka ba a baka ce ba ballanta na ma ga matsaloli barkatai haka nan kowa zai jirga kowa yuradu mai eh, yake da suna eh, haka don annahu sallallahu na an da mumarridun ala musashin an hana mai ciwo dabbobinsa na ciwo ije sha ruwa wurin dabbobi masu lafiya inda suke shan ruwa bai halatta ai ba inda musulunci bai taro kai dabbobin ka suna da ciwo suna boro da eh, suna daukan boro ko ana daukan boro tunda boro a kafa ana dauka duk da Allah ne ke yin kaza amma dai eh, an yadda ittikadul asababi to an hana wa mai dabbobi masu shanu masu boro su sha ruwa a wurin sanu lafiyayyu ciwo ne ba dole sunan ciwo kai ba zaka rike ciwo ba yanzu ciwo nawa ne sai a faɗi sunan kawai karasa me shi in haɗu sun da kyau sai ta gwada maka sunan ka je ka bi shi ya gaji ana ne ko ne ciwo na infection ne ce to yin infection din nan da za tsara mana shi -Ayi kasan kaza kaza Ayi sai su dinga juya kalmar Dama ka sani da ka watsar da su ka bari kawai ya Allah ya baka lafiya wanda Allah ya sa ka gano shi da Hausa na kasan yadda za ka yi masa magani malaria ce malaria me malaria shawa to li'anna zalika kada ya kodo zari'a wanda zai iya zama hanya imma ila ida'ihi ko masu harbi wa'incan ɗin wa imma ila ta'aziyati ta'aziyihi ta'azihi bitawahumi wal khawf kaga eh, ko dai su harban dabbobin ko ma ba su harban ba amma ka game dabbobi masu boro sun zo suna shan ruwa a tafkin da kuke sha hankalin ku sai a tashi iya ganewa sai hukuma za ta tsoron Allah ne shi ne a duk ba wanda babu duk ba wanda babu a ka'idan zamantakewa tun da yanzu mu ba mu da hukuma komai ba gashi na kallon shi ba hmm? saboda haka na yanzu eh, haka amma da da hukuma ai kaga za ta yi magani duka irin wa'annan za ta yi magani yanzu ba ka ga asibiti ba ai kaga asibiti tarin tv ana haɗa su da kuma ciwon da ciwo yawwa ya eh, shi ne abu kaga ba an haɗa su ai da me kuma wancan corona ƙarya ne kila hmm? ko security ne ko ne. ya zo ƙwararra in wannan ya je zai tsaki mota ta kawara haka <laughs> sai gudu hai ba dole taka a ah, yi ni kake tambani na nan kana son faɗi gariya wannan an faɗi ai ba za ka ba za ka da ba kai za ka je ka gaishe duk nan ba mai ba ka amsa ko ya baka amsa kwatance yi shagar to ba shi kenan ba na'am ai kullum mutum yi wa kansa bulki ina na yi annahu na an yuri da mumarrida ala musashin li'anna zalika qad yakunu zari'a ila إعدائه وإما إلى تأذيه تأذيه بالتوهم والخوف وذلك سبب إلى إصابة المكروه له الوجه الخامس والسبعون أنه نهى النبي هنا أصحابه عن دخول ديار ثمود شقاق أفعشد أكهلك جماعه mana dawa inda aka halaka su ba a zuwa wurin kafirai ba a shiga inda aka halaka kafirai ma ko tarihi za ka ji na ya kai kai zuwa wurin kafiri yanzu ba ga mutane ba sai su je misir wai za su je su ga fir'auna ta ko sun zama fir'auna wani ko wannan tarihi yawon banza ne ba amfani cikinsa eh a a in kace ya bude doka fada ba ai kafirai ne ba yadda suke ce ba abinda muke karantawa kaga abinda muke karantawa an hana mutum wurare ne nan dai wurin arna an hana mutum ya shiga wurin to kaga an gina wani abu akan kaza kaga fir'auna ka je mutum je ga fir'auna me amfanin sa kaga zai je ga zai ce zai wa zai harbu inda a ce duwancan ba za ka shiga kana kuka a ce ka gaggaga ka dinga kuka yanzu wannan an da ne cin mutuncin annabi musa to saboda ne kuka kaje shi to ka nan kana kuka amma ka shiga kana kalla wani ma daukan hoto zai yi tare da shi ya je wajen fir'auna sun dauki hoto ce ka ko zama fir'auna wato yanzuru nazaru na yanzu misalin yanzuru ila samawati saka je kan ga saman din da ido daito nazaru ne na zuciya min fil ardi ba ga zan ta ba ai babu ba wurin hire ne ba ka ba annabi ya fi ka sanin ayan ba lokacin da je gidajen ya lullube kan zai ce ka ku shiga ciki shi aka saukarwa sai dai in za ku shiga ciki kuna kuka ya lullube kan ya wuce wurin da gudu ai kullum addini ba ka fasarawa da sai ka nemi bayani fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamu naha asabu wa an tadkhuli diyar samud illa an yakunu bakina khashiyata an yusibahum mithla ma asabahum waje alad dukhul aka sanya shiga wurin min gairi bukai dari'a ila isabati al makaruhi kaga labudda min albukai ya isa haka